A sanarwar mai sa hannun mukaddashin shugaban sadarwa da hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da ta'annati EFCC, Dele Oyawole ya ce sun samu izinin kamawa da kuma ta saƙe tsohuwar ministan albarkatun man fetur da ya zani Alison Maduke zuwa gida Najeriya domin a gurfanar da ita bisa zargin da ake mata na cin hanci da rashawa. Ita dai tsohuwar ministan albarkatun man fetur ɗin ta fuskanci tuhumar karɓar rashawa lokacin tana ministan albarkatun man fetur wajen bai baiwa wasu kamfanoni kwangila kamar yadda hukumar binciken manyan laifuka ta kasar ingila nca ta zarge ta da shi wanda hakan ya sa aka gurfanar da ita a gaban wata kotu da ke westminster a kasar ingila sai dai kotun ta ba da belinta akan fan dubu saba'in oyawale ya ce gurfanar da tsohuwar ministar da aka yi a wata kotu da ke kasar ingila abin ayaba ne duk da cewa laifukan da suke zarginta da shi ya sha bamban sai dai ya ce duk laifi laifi ne kuma babu wanda wanda zai tsira idan har ya aikata laifin oyawale ya kara da cewa hukumar efcc na tahomar diyazani alison maduke da laifuka sha uku da suka hada da halasta kudaden haram kuma yanzu sun samu izinin kama ta da kuma ta sake ta zuwa gida najeriya domin ta fuskanci shari'ar laifuffukan da ake zarginta da aikatawa a lokacin tana minista nasiru shu'aibu marmara masani ne kan lamuran da suka shafi tattalin arziki da zamantakewar yau da kullum ya ce irin wannan tahome tahome da kuma ta sakera masu laifi zuwa gida Najeriya ba sabon abu ba ne. Abubuwa sun faru da yawa a magana ta yaƙi da cin hanci a Najeriya waɗansu daga ciki waɗansu daga waje an kama su da laifi har an yake musu hukunci an kuma da ƙarshe an sun samu rangwame waɗansu kuma kafin ma a kai ga yanke hukuncin zaka ga an tattaunawa ta bayan fage sun ba da wani abu ko sun mayar da wani abu sun sami rangwame to amma gaskiya duk waɗannan abubuwan da suka faru a baya abubuwan da suka faru a lokacin gwamnatoci da suka wuce a baya shi wani shugaban ƙasar da ya shigo bai shigo da daɗewa ba har yanzu ba mu taba samun shi da cewa a lokacin shi an sami irin wannan ranguma akan waɗansu wanda suka aikata eh, laifuka da suka shafi cin hanci ba muna fatan shi wannan shugaban ƙasan idan ya zo ya yi amfani da duka waɗansu damammaki da doka ta bashi na ganin ya tsorara iyaka abin da ya kamata ya tsorara akan duk wani wanda aka kama da laifi da ya shafi cin hanci Faruk Bibi Faruk manazarci ne kan tattalin arziki da ke jami'ar Abuja ya ce wannan yunkuri na efcc wajen kamowa da tisaƙe ya zane zuwa najeriya ba abin a yaba ba ne a wannan batu na cewa wai ko ita hukumar nan don ta yi wannan abin da take nuna kama hoɓɓasa na cewa yanzu ta samu daman kamo ita alisan madu yake ta yi wani namijin kokari gaskiya ba daidai ba ne saboda duk hukumar da take irin wannan aikin shekara takwas tana ta zargi tana ta labarai tana ta tatsuniya tana ta wasan kwaikwayo don yanzu an ce ta faɗi wata magana da take da muhimmanci ba na son na yadda da cewa wannan muhimmancin na gaske ne to sannan kuma idan ana maganan kuɗaɗen da ita da ziyani ta karba har yanzu ba a tsaya akan wasu muhimman kuɗaɗe da wanda in dai kayi lissafin su ka iya cewa dawo da su yana iya wato gyara tattalin arziki ko shafi Najeriya ta wata hanya iya zama mai alheri gare ta cewa ta samu kuɗaɗe to kin ga ba wani abu ne na tunƙaho da cewa mu mun dawo da wannan kudaden ko mun samo su. Idan za a iya tunawa dai a baya an ta sa ƙeyar tsaffin gwamnoni irin su James Ibori da Dipre Alamisiya zuwa Najeriya domin su fuskanci shari'ar cin hanci da rashawa ƙarshe kuma gwamnatin Jonathan ta yafe musu. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.